وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزام تاشي ننشكين سورة المجادلة آية قوم شاهدوا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا صدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله سبحانه وتعالى يتي ألم تر إلى الذين تولوا shin ba kai duba ba ko ba kai sani ba zuwa ga wannan su'al ne litta'ajjub abin mamaki Allah yau mutum ni'ima ta imani ni'ima guda biyar ni'ima ta haɗa zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta yin sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta fita yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta musulunci wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mutum ya karɓa hannu da hannu amma sai a samu sakaci mutum ya zama munafiki ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tur da wanda ya samu kansa a wancan lokaci kuma ya yi sakaci bai amfana da wannan saƙo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi yasa aka yi wannan da sigar tambaya ta ban mamaki da ɗaura kai Allah ta'ala ce alam tara ilal tawallau shin baka yi duba ba ko baka sani ba zuwa ga waɗanda tawallau suka ba da baya ko suka jibinci suka nuna soyayya da ƙauna ga kauman wasu mutane ghadiballahu alaihim waɗanda Allah ya fushi da su sun ba su goyon baya sun nuna musu soyayya sun jibince su sun yi mitin tare da su sun ba su haɗin kai amma haɗin kansu da goyon bayansu da taimakonsu da jin daɗinsu sun yi shi ne ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wato yi fushi da su to don me za ka goyi baya ko ka je ka haɗa kai da waɗanda Allah ta'ala ya fushi da su in ba taɓewa ba ai kai ma sai fushin ya shafe ka shi yasa Allah ya ce alam tara ilal ladzina tawallaw shin baka yi duba ba zuwa ga waɗanda suka jibunci suka nuna kauna da soyayya wa kauman wasu mutane ghadiballahu alaihim waɗanda Allah ya fushi da su ma minkum su ba sa tare da ku wala minhum ba sa tare da waɗancan su dama munafukai 'yan raba kafa ne la ilaha ula'i wala ila ha'ula'i ba sa nan ba sa can muzabzabina na zalika su ba su shiga cikin musulmi ba balle a musulunci tsantsa da su ba su koma ɓangaren kafirai ba balle a kafirci tsantsa da su sun hau kan katanga ba su dire can ba ba su dire nan ba to wannan raba kafa ɗin allah baya son sa suna nuna ƙaunarsu ga waɗanda allah ya fushi da su duk inda Allah ya ambaci wanda ya fushi da shi zaka ga babban laifi ya aikata misali Allah ya ce wa alaihi wa la'anahu wa a'adda azaban azima wanda ya kashe mumini da ganga wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda azaban azima kun ga fushin Allah yana sauka akan masu ta'addanci suna kashe mutane ba tare da abin nan ba من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير wa الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل يهوداوا da yake Allah ya basu ilimi ya basu karatu ya basu sani ya basu fahimta amma suka take ilimin suka take karatun suka take fahimtar suka take sanin suka fito na fito da annabawan Allah Allah ta'ala ce wa laqad ikhtarnahum ala ilmin alal mun fifita su a bisa sani duka dukkan waɗanda suka gabata yahudawa sun fi su karatu sun fi su sani amma sanin bai musu amfani ba karatun bai musu amfani ba domin ya halakar da su raka Allah ta'ala ce ya yi wallazina amanu la tattawallau qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya min al-akhirati kama ya isal kuffaru min ashabil qubur mu sai Allah ya ja kunnan mu ya hana mu kada mu goyi baya ko mu nuna soyayya ko ƙauna ko haɗin kai na addini na zuciya amma Allah bai hana mu mu'amala da mutane ba ko da addininmu ya bambanta amma soyayya da goyon baya da haɗin kai ba za mu yi ta ga kowa ba sai ga muminai 'yan uwanmu sai ga musulmi 'yan uwanmu amma zaman lafiya fahimtar juna mu'amala mai kyau la yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul Allah bai hana a nuna zamantakewa mai kyau ta fahimtar juna tsakaninmu da mutane ba ko da akwai bambancin addini da bambancin yare da bambancin kabila amma soyayya da goyon baya da haɗin kai na zuciya ba za mu yi shiga kowa ba sai ga wanda addininmu ya zo iri ɗaya wannan shine adalci kuma wanda yake son mu masa irin wannan soyayya ba zalunta sa muka ba ya shigo addininmu in yana son soyayyar mu ya shigo addinin mu in yana son goyon bayan mu ya shigo addinin mu in yana son haɗin kanmu in ko baka shigo ba to yanzu sunan alaƙar mu da kai mu'amala mai maka mu'amala mai kyau in Allah ya sa ka shiryu ka shigo musulunci shikenan amma ba za ka samu soyayyan mu daga zuci a zuwa gare ka ba ba za ka taɓa samun wannan ba sai in kana son Allah da manzansa wanda ba son Allah da manzansa ya yi asarar soyayyan mu ba zai taɓa samunta ba har abada shi yasa Allah ta'ala ce ah, wa duribat alaihim zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah an dora musu wato kaskanci da wulakanci kuma sun dawo da fushi daga wajen Allah fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirina azabun muhin kisa Allah ya ce wala tadaghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa kada ka yadda fushin Allah ya sauka a kanka shi yasa a fatiha muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dallin maghdubi alaihim sune yahudawa dallina sune nasara batattu su batattu ne saboda ba karatu ba aiki suna aiki ba ilimi su kuma wannan suna da ilimi ba aiki dama mutane hudu ne a duniya maguzawa yahudawa nasara musulmi kowa akwai siffarsa shi ba ma guje ba karatu ba aiki shi ne siffar ba ma guje wanda baya karatu baya aiki shi ne ya ɗau siffar maguzawa wanda ya yi karatu baya aiki da shi shi ya ɗauki siffar yahudawa wanda yake ta aiki ba karatu shi ya ɗauki siffar nasara wanda ya haɗa karatu da aiki shi ya bi tafarkin sahabbai tafarkin manzan allah sallallahu alaihi wasallama da annabawan Allah shine Allah ta'ala ya ce ma minkum ba sa cikinku ba sa tare da ku ba ɗaya daga cikinku ba ne wala minhum can ɗin ma dai ba can ɗin suke ba wa ya halifuna alal kadhibi suna yin rantsuwa a bisa ƙarya wa hum ya alamuna alhali sun san cewa ƙarya suke yi amma sai su rantse a addallahu lahum azaban shadida Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani innahum sa'a Allah ya ce su tur da makanu ya amaluna abinda suka kasance suna aikatawa an yi tur da shi me suke aikatawa wanda aka yi tur da shi shine sabawa Allah me suka aikata wanda ake tur da shi saba manzan Allah me suka aikata wanda ake tur da shi saba wa musulunci me suka aikata wanda aka tur da shi shirka bid'a kaba'ira sabo laifi raba kafa hawa katanga yin yin musulunci yadda Allah ya aiko abinda suka yi kenan aka fushi da su ko yau mutum ya yi irin wannan aikin shi ma irin wannan fushin da irin wannan azabar da irin wannan saƙon ya hau kansa dama dalilin da yasa ake yin tafsiri kenan idan aka faɗi wasu mutane da suka yi wani irin laifi Allah ya musu wata irin azaba to idan muka ji sai mu kiyayi kanmu daga irin wannan laifin domin kada irin wannan azabar ta hau kanmu idan aka faɗi wasu mutane sun yi abin kirki an ba su wani irin lada to abin da ake so mu ma mai ƙoƙari mai koyi da irin waɗannan mutanen domin a ba mu irin wannan ladan amfanin zuwa wajen tafsiri kenan ittakhazu aymanahum Allah ya ce sun riƙi rantsarantsansu sun mayar da rantsarantsansu junnatan garkuwa in mutum ya rantse sai a kyale shi saboda ana kamar yana da gaskiya saboda da can ba yadda za a yi mutum ya dubi girman Allah ya rantse da shi akan karya munafukai su suka fara rena Allah suka fara wulakanta kansu da tozarta kansu ta yadda suke rantsuwa akan karya suke rantsuwa akan karya suke faɗar abin da ba shi ya kamata ba haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ittakhazu aymanahum junnatan sun riƙi rantsarantsansu a matsayin garkuwa fasaddu an sabilillah suka hankange mutane suka tare mutane ga barin tafarkin Allah falahum azabun muhin azaba ta wulaƙanci ta tabbata a kansu Allah zai musu azaba a cikin wulaƙanci da tozarta su da ƙasƙanta su da wulaƙanta su lan tuguniya anhum amwaluhum dukiyar da suka tara komai yawanta ba za ta tsinana musu komai ba wala auladuhum haka 'ya'yan da suka tara ba za su tsinana musu komai ba minallahi daga wajen Allah shai'an wani abu cewan kana da kuɗi ko kana da 'ya'ya ba tare da kayi imani da Allah da manzansa ka bi tafarkin musulunci ba yawan 'ya'yanka da yawan dukiyarka ba za su tsinana maka komai ba a wajen Allah Allah ta'ala ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghana anhu maluhu wa ma kasaba ma'ana abin da ya tara na 'ya'ya da dukiya ba za su amfane shi ba Allah ya ce wailun likulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addada ya hasabu anna malahu akhladahu kalla layumbazanna fil hutama za a jefa shi a cikin wutar hutama saboda haka dukiya komai yawanta ba za ta tsinana maka komai a wajen Allah ba sai dai kai kai kamun kafa da ita wajen kashe ta wajen bin Allah shi yasa zo a hadisi wala yanfa'u zaljaddi minkal jaddu aljaddu kudi ba za su amfani mai kudi a wajen Allah ba sai dai ya amfani da su ya samu shiga ma'ana kasancewa ka tara kuɗi ba Allah ba zai so ka dan ka tara kuɗi ba sai dan ka kashe kuɗi ta hanyar da Allah yake so shi yasa tambayar da za a wa kowa a gaban Allah ranar alkiyama guda hudu la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an ilmihi fi ma'amila bi wa an ilmihi wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu wa an umrihi fima afnahu kowa tambayar da za a yi masa a gaban Allah ranar alkiyama za a tambaye shi ilimi ka digiri ka yi masters ka yi phd watakila ma ka zan profesa ko ka karanta hadisi ka karanta fiƙihu ka karanta ƙur'ani wataƙila ma gangaren ne kai kafi gwani wane gwani ciki falshaku watakila kai muhaddis ne watakila kai ƙwararren mufassir ne to me kai da wannan ilimin da Allah ya baka wani irin taimako wace irin gudunmawa wani irin aiki kai wanda ya amfani musulunci ya amfani ka ya amfani ƙasaka da al'umma da kuma wace irin niyya kai kuma saboda wa kai so da wannan tambayoyin sai an tambayi masu ilimi kowa sai wa Allah bayanin iliminsa sannan za a gangaro kan wato kuma masu kuɗi za a yi musu tambaya yaya kuka tara kuɗin ta wace hanya kuma yaya kuka kashe ta wace hanya yaya suka shigo yaya suka fita ko zai wa Allah ga yadda na yi na tara kuma ga yadda na yi na kashe saboda haka a nan za a kasu kashi hudu wani ya tara ta halal ya kashe ta halal ya tsira wani ya tara ta haram ya kashe ta haram ya halaka wani ya tara ta haram ya kashe ta halal sai ya karin bayani ka eh, kaga wajen kashewa ya tsira amma wajen tarawa ne zai sha duka wani kuma ya tara ta halal ya kashe ta haram shi ma ya sha ta hanyar tarawa zai sha duka ta hanyar kashewa to kowa sai kokari ya ga kwandalolin nan da nerorin nan da stalin pound da dalolin nan da riyalolin nan da suke ta shigowa me ya shigo da su ta wace hanya suka shigo ya aka ka zama mai kuɗi ya aka yaka kawai ka zama mai kuɗi sata kai fashi kai sane kai rubda ciki kai zero ka kara a bayan zero noma kai kiwo kai sana'a kai kwangila kai me kai ka tara wannan kuɗin kuma da ka zo kashewa mai kai kowa sai wa Allah lissafi ɗaya bayan ɗaya sannan sai a kuma ce to shekarunka da rayuwarka ya kai ka ƙarar da su ya kai ka tsufa kullum kana da minti 1440 kullum ta duniya Allah yana baka arziki na minti 1440 sittin sau ashirin da hudu kenan to ya kai da su har suka ƙare? kowane minti ɗaya mai kake da shi awa ashirin da hudu in ka haɗa waɗannan awa ashirin da hudu kwana ɗaya in suka zama bakwai sati ɗaya in suka zama hudu wata ɗaya in suka zama wata goma sha biyu shekara ɗaya kowa sai ya yi bayani allah ba mu ikon wucewa to sana tambayi mutum ya kai ka tsufa wani aiki kai ta yi zaman mai kai ya kai kai ta motsa jikinka haka motse sai kawo allah bayani allah ba mu ikon amsawa mai kyau shine allah subhanahu wa ta'ala ya wato ba mu amsa na wannan cewa waɗannan lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shai'a da dukiyarsu da 'ya'yansu ba za su amfana musu komai ba daga wajen Allah subhanahu wata'ala idan ya danƙe su ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ma'abota wuta hum fiha khaliduna su masu dawwama ne dindindin a cikin wuta saboda munafunci suka aikata munafunci wato ya kaskanta su ya wulakanta su yau yawma yab'athuhumullah Allah ce ka tunatar da su ka faɗakar da su ranar da Allah zai tashe su jami'an gaba ɗaya fa ya halifu na lahu can lahira ɗin ma sai sun yi rantsuwa kama ya halifu na lakum kamar yadda suke rantse muku a duniya sai sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina Allah mun rantse maka bu mai shirka ba bu mai laifi ba bu mai sabo ba Allah ta'ala ya ce ina yau mai ƙulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu zuruna na bismin nurikum ƙilar ji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى amrullah wa الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير daka abin da za a yi musu kenan a lahira za a nuna musu kamar za su tsira amma a ƙarshe za su halaka za su taɓe daka Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana abin da zai faru ranar alkiyama ga munafukai yau mai ba su umullahu jami'an ranar da Allah zai tashe su baki ɗaya fa ya na lahu za su yi wa Allah rantse-rantse kama ya halifuna lakum kama yadda suke rantse muku a duniya wa ya hasabuna suna ɗauka annahum cewa su ala shay'in suna kan wani abu na addini ko wani abu na tsira na alkiyama ala Allah ce ku saurara ku ji innahum humul kadhibuna lalle waɗannan su ne cikakkun maƙaryata maƙaryata kuma 'yan wuta ne iyakun wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur waɗannan ya hadi ila nar wala ya zalu rajalu ya kadibu waye ta hala kadiba hatta yi kutaba inda Allah yi kaza ba kuyi baya-baya kuyi nisa da ƙarya domin ƙarya tana mai da mutum fajiri fajirci kuma yana kai mutum wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana karda don shirya karya har sai an rubuta shi a wajen allah cikin makaryata ƙarya musifa ce tun muna yara ake tsoratar da mu ƙarya. sai a ce mana ƙarya zagin Allah sai a ce mai ƙarya ɗan wuta hacce ake a tsina uwar mai ƙarya ba ba faɗa a faɗa a ce ramin ƙarya ƙwararre ne mai ƙarya ko a ruwa gumi yake yi ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya kuma ne ce menene ne ƙarya menene ƙaryarka ta sha ƙarya ce ƙaryarka kuma ta sha ƙarya a ce ƙarya ne hmm? akwai tafiya ƙarya akwai zaman ƙarya akwai tsayuwar ƙarya akwai wato kukan ƙarya akwai dariyar ƙarya akwai shirin ƙarya akwai tafiyar ƙarya akwai kai wannan ɗan ƙarya ne wato saboda kai da ganin yadda yake tafiya kasa akwai ƙarya a cikin tafiyarsa akwai auren ƙarya akwai komai akwai ƙarya a cikinsa akwai boge duk mutumin da ya wani irin boge ko sojan gona ai ya zama na ƙarya bai zama na asali ba saboda haka ai baya baya da ƙarya an ce sahabban annabi suke gaya mana idan wani daga cikin sahabbai ko daga cikin al'umman annabi ya bayyana ya yi ƙarya sai annabi ya ƙaurace masa sai ya tuba tukunna ko yau annabi magana baya amsa ku duba mutane uku nan da basu je yaƙi ba gaskiya ma suka faɗa amma aka ce a ƙaurace musu har kwana hamsin ba a magana da su saboda illa ƙarya so da aka ai kokari a raba yaro da ƙarya tun yana ƙarami wata babar ko wani baban shi yake koya wa ɗansa ƙarya sai a ce ungo sai ya taho dab sai a kame shi to shikenan yanzu ya gane uwarsa makaryaciya ce kun san dalili gobe idan ta yi haka ta ce ya kasa ce ma'ana yana nuna cewa jiya baba kin yaudare ni kin dunkule hannunki kin ce in zo in karba na zo zan karba na ɗauka wani abu ne a hannunki sai kika kame ni to yau da kika dunkule hannun kika ce ya kaɗa na sai in kaɗa kai na ce na ƙi ma'ana na san ƙarya kike ba komai a hannunki to kaga daga nan an fara ba yaro mummunan sako shi yasa wata mata ta yi haka da hannunta ta ce wa ɗanta ungo manzo Allah ce menene a hannun sai ta haka ta ce dabino ne sai ce da an rubuta ki cikin makaryata sai aka kada yaro ya fahimci karya daga babansa ko babarsa ko daga gidansu a raba shi da karya in aka raba ka da ƙarya wallahi an maka kyakkyawan foundation komai akan gaskiya za ka tafi ba za ka sa rigar da taimaka yawa ko taimaka kaɗan ba za ka fito a real ɗinka in zance za ka za ka je ka gaya ma yarinya da za ka aura gaskiya ba za ka ari mota ba ka ari wato abin nan riga ka ari hula ka ari agogo ka ari gilas ka ari kuɗi ma har da mai tuƙa ka da turare duk na iska sai ta shigo ashe sai ta ga ashe dubbula ce wannan ba a yi musulunci kun ga munafiqai Allah ce ala innahum humul kadhibuna kun ga ala kalimatu tanbihin wastiftahin inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al kabra ha'un din nan ismu inna wa bani ala dhammi fi mahalli nasabin wal mim harfun yadullu ala jam'i dhukur humul kadhibuna hum mubtada kadhibuna khabaruhu wal jumla fi mahalli raf'in kabar inna Allah ta'ala ya ce su cikakkun maƙaryata ne da haka Allah ya raba mu da ƙarya istahawaza alaihimu shaytanu Allah ta'ala ce shaidan ya yi rinjaye a kansu shaidan ya ja su sun zama nasa ya zama nasu fa ansahum zikirallah sai ya mantar da su ambatan Allah ashen kana ambatan Allah shaidan ba zai nasara a kanka ba yasa Allah ce ala bi zikirillah tadma innul qulub zuciya tana samun nutsuwa da kwanciyar hankali da taruwa da daidaituwa in ana ambaton Allah Allah ta'ala ce fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun da yawaita ambaton Allah sabahan wa masa'an wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahwalihi kowane hali manzan Allah yana ambaton Allah lokacin shiga gida yana addu'a lokacin fitowa yana addu'a lokacin kwanciya yana addu'a lokacin tashi yana addu'a lokacin cin abinci yana addu'a in ya gama ci yana addu'a akwai azkarus sabahi da azkarul masa'i wanda annabi ya koyar akwai komai da kashi na ka duba hisnul muslim ko ka duba alkalimu tayyib ko ka duba al'azkar na al'imamun nawawi ko ka duba al-ma'thurat ko dai littattafai waɗanda suka rawaito zikirori ko riyadu salihin ka duba za ka ga ko ƙarshen wato bulugul maram za ka ga addu'o'i da zikirori na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya kafa ɗari wani annabi yana yin kafa ɗari wani kafa goma wani kafa bakwai wani kafa uku wani kafa ɗaya saboda annabi adadinsa baya wuce haka saboda so yake kowa ya yi in ka ji dubu dubu ka ji ɗari ɗari to wannan ah, an shiga wani babi kuma za a ma barazana ne amma ɗari ɗari su ne zikirin annabi sallallahu alaihi wasallama so da sai yake kowa a garin ya iya da mace ta iya namiji ya iya yaro ya iya babba ya iya ɗan kasuwa ya iya kowa ya iya wannan shi ne sai kuma wanda ba shi da iyaka wani abin yakan zo ba shi da iyaka ai tai sai ka gaji kai tai sai ka gaji kamar hadisin ƙarshe a cikin sahihul bukhari yace kalimatani kafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kun ga wannan wato zikiri ne shima na manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam to shine ya mantar da su ambaton Allah kakka manta ambaton Allah ambaton Allah an kasa shi kashi uku sun ce masdar iza udifa yahtamil ismu fa'il ko ismu maf'ul ko ya dauki duka biyun ma'ana zikirallah abinda Allah ya ambata ko zikirallah abinda za a ambaci Allah da shi zikirallah yana nufin tuna azabar Allah don a ji tsoronta ko zikirallah yana nufin tuna rahamar Allah don a sota ko zikirallah yana nufin tuna Allah don a ƙara ƙaunarsa ko yana nufin tuna Allah don a ƙara girmama shi to da girmama Allah da ƙaunar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah wannan duk zikirin lahi ne sannan akwai ma ya zikuru huwa shi abin da Allah yake ambatan ambatu a cikin alkur'ani shi ma zikirin Allah ne shi yasa aka kira ƙur'ani mai zikir zikir ƙur'ani zikiri ne saboda maganar Allah ce yake ambata mana sannan mu ma muka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mun ambaci Allah in ba ƙur'ani kake karantawa ba babu wani zikiri da ya kai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shine Allah ta'ala yake gaya mana waɗannan wato istahawaza alaihim shaitanu shaidan ya yi rinjaye a kansu fa an sahum zikirallah ya wato mantar da su ambatan Allah da kowace irin siga ta ambatan Allah ɗin ko su tuna rahamarsa don su ƙaunace ta ko su tuna azabarsa don su tsorace ta ko su tuno girmansa don su ƙara girmama shi ko su tuno ƙaunarsa don su ƙara ƙaunarsa ko su ambaci shari'arsa su yi aiki da ita in ya ba da labari su yadda gaskiya ne in ya yi hukunci su yadda adalci ne ko kuma su tuno gamuwarsu da Allah in suna sabo su rage in suna abin kirki su kara to duk shaidan ya mantar da su wannan da haka ya rikita musu lissafi ula'ika hizbu shaitan da haka waɗannan sun zama jam'iyyar shaidan sun zama fati na shaidan sun zama rindina sun zama bataliya sun zama ƙungiya na shaidan shaidan yana da kungiya yana da bataliya yana da rinduna yana da jam'iyya kuma shine shugaban jam'iyyar da kan ka shiga jam'iyyar shaidan ka yi rijista ka jefa wa shaidan ƙuri'a ka goyi bayan shaidan cewa a ci gaba da shaidanci a ci gaba da holewa a ci gaba da shakatawa a ci gaba da shirka da bid'a da sabo da kaba'ira duk mai goyon bayan a ci gaba da waɗannan laifuffuka to wannan dan jam'iyyar shaidan ne dama jam'iyya biyu ce ba ta uku da ta ga annabi adam sai ta shaidan duk wata jam'iyya da za ta dinga umarni da a saba wa Allah to jam'iyyar shaidan ce duk wata jam'iyya da za ta ce abu Allah abu manzansa a zauna lafiya a ta yi kaza abin kirki jam'iyyar annabi adam ce to da haka tunda shaidan ya ƙi wa annabi adam sujjada aka rabu biyu waɗannan bataliyar annabi adam waɗannan bataliyar iblis da shaidan wanda su ne masu wato wa Allah da manzansa Allah ya ce mana yana da zuriya afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh na badala yace yana da yan uwa wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura sannan Allah yace yana da hizb ulaika hizbu shaitan. ala inna hizba shaytani humul yace yana da yan uwa faqatilu a shaitan. yana da waliyai faqatilu a shaitan yana da yan uwa innal mubazzirina kanu ihwana shayatin sannan shaitan yana da hizb ulaika hizbu shaitan kenan shaitan yana da duk wani abu da ake da shi shi ma yana da irinsa yana da 'ya'ya wani ya taɓa tambaya ta waya sunan matar shaidan na ce wallahi ban je ɗaurin auren ba to kaga ula'ika hizbu shaitan waɗannan su ne bataliya su ne jam'iyyar shaitan ala Allah ce ku saurara ku nutsu ku tara hankalinku inna hizba shaitani hakika bataliya da rundunar shaitan humul khasiruna su ne taɓaɓɓu waɗanda suka yi asarar duniya da lahira khasira duniya wal akhira zalika huwa al-khusran mubin innal ladzina yuhadduna Allah hakika waɗanda suke sabawa Allah wa rasulahu suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ulaika fil adallin waɗannan suna cikin kaskanci da wulakanci da tozarta ranar alkiyama na'am كتب الله لأغلبن wa ورسلي إن الله قوي aziz. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله سبحانه وتعالى كتب الله الله سبحانه وتعالى يا هكنتا يا ربوتا يا تربتر yace la'agalibanna lalle na rantse ni ne zan yi rinjaye ana wa rusuli da ni da jakaduna mu ne za mu yi rinjaye Allah shi ne zai rinjaye Allah shi ne zai ci nasara komai zai koma ga Allah ne inna hannun rusul arda wa man alaiha inna Allah qawiyyun Allah mai tsananin ƙarfi ne azizun mabuwayi ne la tajidu qauman ba za ka taɓa samun wasu mutane ba yu'minuna billahi waɗanda suke yin imani da Allah wal yawmil akhiri suke gasgata suke gamsuwa da cewa akwai ranar ƙarshe duna suna nuna soyayyarsu da ƙaunarsu da goyon bayansu man haddallaha wa rasulahu zuwa ga wanda ya saba wa Allah da manzan Allah ba za ka taɓa samun masu imani suna tsantsanta soyayyarsu ga waɗanda suka saba wa Allah da manzansa ba walau kanu ahum ko da iyayensu ne da suka haife su mazan ko mata aw abna'ahum ko ƴaƴansu ko jikokinsu ko jikokin jikokinsu aw ihwanahum ko ƴan uwansu shaƙiƙai ko li abbai ko li ummai aw ashiratahum ko danginsu da ƙabilarsu da ƴan uwansu ula'ika kataba fi himul imana waɗannan su ne waɗanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum kuma Allah ya ƙarfafe su bi ruhin minhu da wani ruhi daga wajen Allah subhanahu ta'ala wa yudkhiluhum jannatin su ne waɗanda Allah yake shigar da su cikin aljannatai ta jarimin tahatihal anharu wanda ƙoramu daban-daban suke gudana ta ƙarƙashin wannan aljannatai da Allah zai saka su khalidina fiha masu dawwama ne titir dindindin a cikin wannan aljanna radiyallahu anhum Allah ya yadda da su waradu an husuma sun yarda da Allah an samu yarda daga bangare biyu Allah ya yarda da su sun yarda da shi ula'ika hizbullah waɗannan su ne bataliyar Allah su ne jam'iyyar Allah su ne tawagar Allah ala ku saurara ku tara hankalinku ku nutsu ku ji sakamakonsu inna hizballah haƙiƙa bataliyar Allah rundunar Allah jam'iyyar Allah masu bin Allah masu bin son abu Allah masu kira abu Allah humul muflihuna su ne masu rabauta duniya su ne masu rabauta lahira wannan aya an yi maganganu guda hudu akan wata sauka wasu malamai sun ce dalilin saukarta a kan abi ubaidat bin jarrah ne lokacin da ya kashe babansa a yakin uhud ya kashe babansa a yakin uhud don ya nuna cewa musulunci fa wato ya fi son musulunci fiye da kowa a duniya to wannan shine wato kauli na farko wasu kuma sun ce ta sauka ne akan sayidina abubakar lokacin da ɗansa kafin ya musulunta ya fito yana neman wanda zai kara da shi sai sayidina abubakar ya fito ya tari ɗan nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan saurara abubakar yace aka ni ya rasulullah in je in yi gaba da gaba da shi ana rike sayidina abubakar can kuma ana rike dan can dan yana can tsallaken abubakar yana nan tsallaken za a buga dan yana yunkurin ya fito shi kuma uban yana yunkurin ya fito ya tare shi to saboda haka wannan ya nuna sun fi son Allah da manzonsa akan kowa haina cewa ya rasulullah da an ya kuna firra'ilatul ula ka banni in zama cikin tawaga farko waɗanda suka kai farmaki sai manzo Allah ce mati'ina bi nafsika ya ababakar ka jiyar da mu daɗi da kanka ma'ana ka ban mana ranka muna buƙatar ka haka nan wasu ce ya sauka ne akan Musa bin Umair a yakin Badar an kama ɗan uwansa sai zo yake ce ma wanda ya kama dan uwan nasa daure shi da kyau tamau uwarsa mai kuɗi ce za ta fanse shi sai shi dan uwan musa ya daga kai ce ah, mus'ab ni ne fa wanka yace na sani ai wanka fa yace kwarai ko na san kai na ne amma mai daure kan yace kuma dan uwanka fa yace kwarai amma mai daure kan shine dan uwana kai da baka san Allah da manzonsa baka san musulunci wannan da yake daure kai yana san Allah da manzonsa da musulunci to shine dan uwana da ka daure ka da kyau babarka tana da kuɗin da za ta fanshe ka to aka ce wannan ta sauka akan wannan a kuma lokacin yaƙin uhud ɗan uwan nasa ya fito karo na biyu mus'ab ya nasara ya kashe ɗan uwan nasa to haka na an ce wannan ta sauka ne akan sayyidina umar lokacin da kalinsa wato ɗan uwan mahaifiyarsa ana kiransa asu bin hisham shi ma ya tunkare shi ranar badar sayyidina umar ya fille kansa wasu kuma sun ce ta sauka ne akan aliyu da hamza lokacin da suka tunkari shaiba bin rabi'a da utuba bin rabi'a da walidu bin utubatu bin rabi'a da kuma harith wato ubaidullah bin harith bin abdulmuttalabi waɗannan dangi ne waɗannan ma dangi ne kuma a can sama suna da dangantaka ta gida ɗaya don waɗannan sun fito su ma daga ƙwaraishu waɗannan daga ƙwaraishu amma suka fito suka nuna sun fi son Allah da manzansa fiye da waccan dangantaka tasu malam ibnu mas'ud ya faɗi wannan Nabi ta sauka ne akan sayyidina abubakar lokacin da babansa kamar da zuwa wata ruwaya babansa abi kuhafa ya taɓa faɗar wata magana ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ta fusa ta sayyidina abubakar ya kai masa mangari har sai da ya faɗi a ƙasa aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar ya kai wa babansa mangari saboda ya gaya maka magana mara daɗi manzo Allah ya ce ka mangare shi yace na mangare shi ya rasulullah yace to yace to kakka sake mangare shi eh har yana cewa wallahi ya rasulullah da akwai takobi kusa da sai dai a ji shi a lahira zaka ce wannan aya yanzu malam ibnu jurair ta sauka ne akan wannan sannan akwai kuma sun ce ta sauka ne akan abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul abdullahi bin ubay bin salul yana da ɗa kuma mumini sunansa abdullahi shi ma da lokacin da ya gaya wa annabi baƙaƙen magana har yake cewa wato la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu hal azal idan muka koma madina 'yan gari sai sun kori baƙi 'yan gari su ne maɗaukaka baƙi su ne ƙasƙantattu sai mun kori annabi da sahabbai shine ɗansa ya zo ya tare bakin garin ya tsara ubansa da takobi ya ce kai ne ƙasƙantacce da kai da ƙungiyarka ta munafukai annabi da sahabbai su ne maɗaukaka in baka faɗa ka ba zan fille ma kai ya ce ka faɗa kowa ya ji ya ɗaga murya ya ce shi ne ƙasƙantacce da jama'arsa annabi da jam'iyyarsa su ne maɗaukaka ice to ka ci sa'a ice kuma ba za ka shiga garin ba sai annabi ya ba da izini suka tsaya a nan sai da aka ji aka tambayo annabi sallallahu alaihi cewa abdullahi ya tara babansa abdullahi bin ubay bin salul ya ce ba zai shiga garin nan ba shine kaskantacce sai ka ba da izini ka ba da dama annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama a je a ce na ba da izini na ba da dama ya shigo sannan aka bar shi ya shigo gari to wannan kaga soyayya kenan ta Allah da manzansa shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahu minkum fa ulaika humu adh-dhalimun qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu ta tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al Allah ya sa abu takwas a sikeli yasa abu uku a sikeli abu takwas shine kul in kana aba uku wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun muha. wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu ha, takwas kenan ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi su hatta ya'ti Allahu bi amrihi idan kun fi son iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da dukiyar da kuka tara ba kwa son ta lalace da kasuwancin da kuke ba kwa son ya tasgaro da gidajen da kuka gina ba kwa so a ce kun mutu wani ya shiga wannan takwas ɗin kuka fi so fiye da Allah wannan takwas ɗin kuka fi so fiye da manzan Allah wannan takwas ɗin kuka fi so fiye da jihadin kara addinin Allah da yaɗa shi to in haka ne ku jira ku je ku ci gaba da abin da kuke lokaci na zuwa hatta ya ati Allah bi amrihi Allah zai zo da mutuwa ko ya zo da wani dalili da za ku tsiyace ko ku talauce ko ku mutu ko kuma ku samu wani bala'i da zai same ku fiye ma da wanda in kuna addini ɗin zai same ku yanzu wasu gani suke yin kace abu Allah kace abu manzansa kace ai gaskiya kace ai amana wai zaka gamu da talauci zaka gamu da wahala ka jawo kanka halaka da mutuwa da kaza da kaza to gashi muna ta faɗa har yanzu Allah bai ce mu mutu ba ba sai lokaci yayi ba in ma ba ka yi din ma zaka mutu wani yana mutuwa a hanyar Allah wani ba a hanyar Allah ba wani a tafarkin gaskiya wani ba a na gaskiya ba babu abin da zai same ka sai ranar da Allah ya ce ka mutu zaka mutu ko gaskiya kake ko ƙarya kake ko daidai kake ko ba daidai kake ba ba za a ƙara maka mintuna don kana daidai ba ba za a rage maka kuma don kana ba daidai ba kowa ajalinsa yake jira da ka duk abin da ka san daidai ne ka yi abin da yake rabanka na duniya Allah ba zai hana ka don kana binsa ba kamar dan kana sabansu ko ba zai ƙara maka ba saboda haka ya kamata ah, mu tsaya akan abin da yake shine daidai Allah zai ci gaba da bamu gudunmawa sannan kauli na hudu aka ce wannan aya ta sauka ne a wajen haɗi bin abi balta'ata lokacin da ya rubuta wa mutanen makka wasiƙa yana sanar da su shirye-shirye da tsare-tsare wanda manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama don shiga garin maka kuma baya so kowa ya san da labarin amma shi ya rubuta ya ba wata mata ya ce ta je ta isar wanda akwai sura musamman da ta yi wannan bayani to sun ce cin asibabin nuzul din akwai wannan sai dai duka waɗannan asibabin nuzul gaba ɗaya babu wanda ya inganta duk mala ya kawo su a matsayin dai abin da ake faɗa amma babu wanda isnadin sai inganta da ka Allah ta'ala ya ce ba za ka taɓa samun wasu mutane ba waɗanda suke imani da Allah da ranar lahira suna nuna soyayya ga waɗanda suka saba Allah da manzansa da Allah ya ce kataba fi qulubihimul imana an rubuta wani irin rubutu aka yi malamai sun ce da abin da ji an ce an rubuta an tabbatar da shi ne ya zama wajibi ya zama farilla ya zama zaunanne kamar da Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wanda ce kutiba alaikumus siyamu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum kutiba alaikum alqisasu fil qatla wa katabna alaihim fiha annan an-nafsa bin nafsi wa inna jundana lahum al-ghalibun Allah ce bataliya ta ce za ta yi rinjaye in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah zai taimake ku zai baku nasara zai baku rinjaye saboda haka wannan shine ma'anan kataba wato a kauli na farko an yi kauli biyar akan ma'anan kataba dinnan ai athbata fi qulubihim al-imana Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu in ji malam rabiu bin anas ko ja'ala Allah ya sanya imani a cikin zuciyarsu in ji malam muqatil ko kataba fil lauhil mahfuz tun a lauhil mahfuz an rubuta su masu imani ne a cikin zukatansu kamar yadda malam mawardi ya faɗa ko hakama lahum bil imani Allah ya musu hukunci da imani wa inna ma zakara al quluba li anna al imani an faɗi zuciya ce don a nan gurin imani yake zama in ji malam sa'alabi ko kauli na biyar jama'a fi qulubihim al-iman hatta stakmaluhu Allah ya tattara imani a cikin zukatansu har suka hada shi suka zama masu cikakkun imani Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne masu imani na gaskiya domin imani yana da asali yana da reshe al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza tariq wa haya'u min al-iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yana da rassa saba'in da bakwai mafi girma la ilaha illallah na can sama na can ƙasa ɗauke abin da zai cuci jama'a kan hanya kunya ma tana nuna kana da imani to Allah ya ce wa ayyadahum ya karfafa su bi ruhin min ruhin dinnan an yi kauli biyar shi ma akansa wasu suka ce annahun nasaru Allah ya karfafa su kenan da nasara inji malam Abdullahi dan Abbas da malam Hassan sannan ƙauli na biyu al'iman yana nufin wato Allah ya karfafa su da imani in ji malam sudi ko Allah ya karfafa su da qur'ani in ji malam rabi'u ko Allah ya karfafa su da rahama in ji malam bukatin ko Allah ya karfafa su da mala'ika jibrilu a ranar yakin badar in ji malam mawardi to shine Allah ta'ala ce waɗannan su ne masu shiga cikin rahama Allah da jin kansa da afuwarsa da alkhairinsa da kuma jin kansa wannan ya ce assalamu alaikum malam mijina ne wani lokaci yakan ce wa 'ya'yanmu ina, mamarhu wato yakan hada da kansa a ciki saboda haka nima nakan cewa ina babanmu to yaya matsayin hakan a musulunci wato mijinta sai tattara 'ya'yansa sai ce wa 'ya'yan ina mamanmu gaba daya wato da shi da 'ya'yan duka matacce mamarsu ita ma don ta kyautata masa sai ta tattaro ‘ya'yan sai ta ce ina babanmu kuma ba babanta ba ne mijinta ne ko kuna da wata alaƙa da ake fidda wannan baman da kakan don haka kenan kure ne uwa ta dinga kiran mijinta baba kamar da kuma kure ne uba ya dinga kiran matarsa a matsayin miji ya dinga kiran matarsa a matsayin babarsa kamar yadda kuma shi ma kaka bai dace dinga kiran yassa a matsayin matarsa ba wasan kaka din nan da ake yi shi ma akwai kuskure a ciki ka dinga kiran jikarka a matsayin matarka alhalin yakka ce wannan kure ne tun a lokacin maguzanci ake yin sa da aka a daina yi da aka kenan kuskure ne ki dinga lissafa mijinki cikin iyayenki kamar da shi ma kure ne ya dinga lissafa ki a cikin wato iyayensa mata duk da wasu malamai suna ga in ta fuskan kyautatawa ne babu laifi kamar wato ƙauna ce ta kai ƙauna amma dai a kiyaye harshe ɗin shi ya fi eh ka ce ina mamarku ka daina cewa mu ɗin kamar da shi ku ita ma ta ce ina babanku ya ya fi daɗi ma ko yawa kai kuma sai ka nemi wani suna mai daɗi ka sa mata ita ma ta nemi wani suna mai daɗi ta sa maka kamar da maza yake kiran Aisha Aish ko aish gani kai ma sai ka irin wannan tarnim din wato ko ka nemi wani cikin 'ya'yanta ka dinga kiran ka ce ina maman wane ko ita ba dinga ina baban wane ku nemi wani ɗanku ko babban ko ɗaya daga ciki ku dinga alkunya da shi wannan ya tabbata ana yi amma dai ba hakan ba mai wannan tambaya yana cewa shin a cewa shi da da yana cutar mutane ne da can macuci ne yana cutar mutane ita amma yanzu ya yi nadama kuma ya san wasu bai san wasu ba waɗanda bai sanin ba ya zai biya su shi ne to yaya zai iya fita a wannan halin da ya shiga farko dai muna taya ka murna da allah ya sa ka gane ma kana cutar mutane da yawa ire ka masu cutar mutane ba su ma gane suna cutar ba wani kuma ya gane yana cutar amma bai yi koyi da kai ma ya kama hanyar tuba ba da haka muna taya ka murna da Allah ya ganar da kai kana cutar mutane wannan shine abu na farko abu na biyu nadamar da kai cewa ka cuci mutane ya nuna Allah yana son ka da rahama na uku da kake neman mafita akan abin da kai na cutar mutane shi ma alama ce ta alkhairi in ka cuci mutane in ka gansu ka san inda suke suna da haƙoƙi biyu na mutunci da na arziki dukiya to na mutuncin ka je ka nemi afuwarsu na dukiya kuma ka je ka mayar musu da dukiyarsu idan ba ka san su ba amma ka san danginsu ko ba sa nan amma danginsu na nan ko 'ya'yansu ko magadansu ka je ka mai wa waɗannan 'yan uwan nasu dukiyar ka ce ga dukiyarku idan ba su da dangi ba su da 'yan uwa ba ka san inda suke ba ka ware daidai wannan kuɗin in ji abdullahi dan masa'udu kai sadaka da shi ka ce Allah wani yana bi na kuɗi na cuce shi amma ban gan shi ba na yi masa sadaka da kuɗin Allah ka sa masa cikin akawun ɗinsa na lahira to za ka iya yin haka ka kubuta wanda kuma ka sani ka mayar musu da haƙƙinsu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a mayar da haƙoƙi ga masu su ranar alkiyama la turaddunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyama hatta yuqada lishatil jalha min ash-shatil qarna yace atadaruna man al-muflis المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وقذف هذا فيؤطى هذا من حسناته هذا من حسناته فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار wanda ya fi kowa tsiya wanda yanzu ranar alkiyama ya tara lada ya tara lada ya tara lada amma ya cuci wancan ya zaki wancan ya zalunci wancan ya yi da wancan ya ha'inci wancan sai su zo su buga masa layi ai ta kaɓan ladansa ana basu ana basu har ya ƙare layi bai ƙare ba sai a ce layin su dinga kawo saɓansu su kuma ana tarawa ana ɗorawa a kansa in an jika shi da saɓo sai a yi ƙuli-ƙulin kubura da shi a wulaye cikin wuta sai a rufe wuta da shi malam mai wannan tambaya shi kuma yana cewa idan mai gidansa ya aike shi sarin kaya kamar abin da shi mai gidan ya san ana sayarwa dubu da ɗari biyar to shi sai a sayar masa akan dubu da ɗari uku alhalin mai gidan bai sani ba shin wannan kuɗi halal ne ya ci ba halal ya ci ba bai ci halal ba sai ka zo ka ce wa mai gidanka na samo shi a dubu ɗaya da ɗari uku ga ɗari biyunka watakila ya ce Allah ya maka albarka rike ɗari biyun kuma ka ƙara mutunci kuma ka samu ɗari biyun ko baka samu ɗari biyun ba ya ƙara aminci da kai cewa kai mutumin kirki ne ya ishe ka girma annabi ya aiki wani saƙo ya siyo masa rago shine hujja ya je ya siyo ragon a inda yake arha ƙwaya biyu kan dinare ɗaya wato kamar dubu ashirin ashirin da ya taho sai wani mutum ya gamu da shi a hanya ya ce nawa ka siyo wannan ce wannan dinare zan siyar wannan dinare zan siyar sai mutumin ya sai guda ɗaya ya bashi dinare sai ya taho wajen in damu ne yanzu sai mutum ya saka wannan a jihu tunda dai an samu ragon ai magana ta ƙare sai ya zo ya ce wa annabi ga ragonka ga kuɗinka sai annabi ya ce aka haka ga ragona ga kuɗina ya ce na siyo maka inda suke arha guda biyu akan guda biyu dinare wani ya tare ni a hanya ya sai guda ɗaya dinare kaga ka ci ribar rago ga kudinka ga riba ka ta rago sai annabi ya ce Allah ya yi maka albarka magana ta kare sahabbai suka ce ko ƙasa ya siya ya siyar sai ya samu riba Ba jama'a ba kuɗi muke so ba yanzu albarka tukunna ta fara zama idan albarka ta zauna tare da kai duk abin da Allah ya baka kuma sai ka ga yayi albarka in Allah ya baka irin wannan kuɗin da ake yaki haram yaki halal na farko ba nutsuwa na biyu ba kwanciyar hankali na uku da wuya ka iya kashe su ma ba nutsuwa kuma kuɗi in suna tayar maka da hankali ba sa barin ka ka huta ka nutsu ka ci su ka kashe su ta hanyar da ta dace sun zama bala'i sauraka ya kamata mu kiyaye wannan ka je kai masa bayani cewa na siyo shi na samu ragi kuma ga ka da aka samu an samu gudunmawa daga gidan sanata sa'idu alkali sun kawo shinkafa buhu goma sun kawo suga buhu goma suka ce a raba wa marayu da waɗanda suka shiga addinin musulunci su kuma Allah ya biya musu bukatunsu na duniya da lahira sannan wasu 'yan uwa kuma sun kawo abinci mai yawa a gidan marayu sun kai gidan marayu kun san gidan nan na marayu yana nan kuma kamar yadda muke cewa wannan shekarar muna so mu musu ɗinki da wuri waccan shekara an kawo mana shaddodi da atamfofi da yadika amma an kawo a ƙurace kafin a gama ɗinkawa har sai da ya kai bayan sallah to muna so mu faranta ma 'yan uwanmu rai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin aiki ka shigar da farin ciki a cikin zuciyar dan uwanka musulmi to saboda haka ayi kokari a kawo gudunmawa domin mu fara wannan dinke dinke da wuri kamar yadda aka yi wancan shekara muna fata Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin abubuwan da ake kawa ya karba barin ta wannan shi akwai alkur'anai guda arba'in daga wata baiwar allah ta ce fi sabilillah a ba bayan allah su karanta a yi mata addu'a allah biya mata bukatunta akwai su alkur'anai guda biyu daga wata yar uwa ita ma ta ce fi sabilillah a yi wa mahaifinta addu'a allah ji kansu ita kuma ya bata lafiya akwai wata ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a allah ya ba su buɗi a kasuwancinsa ya ko ba shi mata ta gari ya ko ba shi ikon riƙe ta akwai dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a akan wata hajarsa da ya sa a kasuwa Allah ya sayar masa kuma ya sanya albarka a karatunsa akwai su masu buƙatar buɗe a kasuwancinsu marasa lafiya gida da asibitoci masu buƙatar mallakar gida masu buƙatar jarabawa da za su yi Allah ya sa su ci jarabawa kafin mu shafa addu'a akwai sanarwa ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi duniya da lahira Ah, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci ya kaskanta kafirci ya kuma sa albarka a rayuwarmu Allah muna roƙonka duk wanda suka roƙi buƙatu Allah ka biya musu waɗanda suke neman tsari Allah ka tsare su waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah muna roƙonka rahamarka da jin ƙanka da afuwarka Allah muna roƙon kariyarka da tsarewarka Allah muna roƙonka rahamarka da jin ƙanka da afuwarka Allah muna roƙon kariyarka da tsarinka da amincewarka Allah muna roƙonka ka ji kan dukkan waɗanda suka mutu musulmi waɗanda suke da rai Allah ka sa rayuwarsu ta zama ta amfane su duniya da lahira Allah muna roƙonka da rahamaka da jin kanka da afuwarka da kirkinka Allah subhanahu wata'ala ka biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairi ka raba mu da dukkan bala'o'i da masifu da tashin hankali da dukkan matsaloli Allah muna roƙonka ah, subhanahu wata'ala ka biya mana dukkan buƙatu na alkhairi اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك